sai na baki hukuncin da gimbiya mai gado za ta amsa saboda ba ni saboda ba zan iya hukunta ta ba cikin rawar jiki da kariya ta ce haka ta ce a faɗa wa gimbiya sama ta yi wa yaro nisa sultan ya yi shiru na wani lokaci ai mana kuwa ba ta nuna ta ba sultan ya ce za ki iya tafiya jakadiya ta fice ai mana ta kalle shi me hakan ke nufi sultan baki san matsayin gimbiya mai gado a gidan nan ba har kike iya faɗa mata magana san ranki ba zan lamunta ba kar ki kuma yin haka daga yau na hana ai mana ta yi mishi kur da ido. Sultan ya miƙe zai fita. mana ta bayan shi. Kar ka fita kana fushi da gimbiyar kamar na Sultan. Juyowa yayi ya kalle ta. Waye sanar da ke Sultan ya yi fushi. Shiru ta yi ta fahimci bai yi fushi ba. Shi ko baya son abin da zai rinka tasowar gingimu ne a gidan. Hakan ya sa bai bawa ai mana goyon baya ba. Haka kuma ba zai taɓa bari a rena mishi mata ba. Sashin mai martaba ya nufa. Sun gaisa kafin ya sanar da shi abin da ke faruwa. Ya ɗora da faɗin bana so na bar Aimana ta ci ta ce za ta taka duk wanda ta ga dama amma ina so na sanar da gimbiya mai gado bai kamata suna shiga sabgarsu ba idan za ta ba ta shawara ta kira ta a matsayin ta ɗaya ta kira ta a matsayin ɗaya su zauna ta ji dalilin ta da kin ba wa bayi kaya a gidan mai martaba ya ce haka ne sultan na ma yi mana magana ba zan lamunta tana gaya wa na magana yanda ta ga dama ba idan har tana so na zauna lafiya da ita dole za ta bi gimbiya mai gado Yarima Saifu da ke laɓe yana jin Sultan ya tsugunna a bakin kofa yana dafa kai. Duk irin soyayyar da Sultan yake nuna musu da jinsa a jiki sun kawar suna mishi kulle tare da munafurci amma shi gashi wacce ta dasa tsanar shi a gidan ita ce yake karewa yake girmamawa. Sam bai taɓa tunanin Sultan zai fifita mahaifiyar shi fiye da Aimana ba. Ya sauke ajiyar zuciya tare da sako wasu maganganun a zuciyar shi. Tun hawan mulkin Sultan, Sultan yake iya kokari akan shi. da yana cewa abubuwan da za su ga bai adalci ba amma hakan bai samu ba zan zauna da gimbiya mai gado cewar mai martaba yarima saifu ya dage labule abin bai kai haka ba mai martaba ni zan zauna da ita gaba ɗaya suka kalli yarima saifu insha Allahu mahaifiyata ba za ta kuma aikata laifi irin wannan ba ina mai neman mata gafara sultan mai martaba ya kalli yarima saifu tare da faɗin me hakan ke nufi yarima na sani ya kulawa da soyayya ka nuna a tsakanin yaranka kowa ya san sultan shine mai jiran gado a tsakaninmu amma sun hakan bai sa mun bi taka ba ina roƙon gafarar ka gaba ba cikin sauri mai martaba ya rike shi kenan yarima Allah ya muku albarka Allah ya fi mana baki daya yarima sai ya juya zai yi wa sultan magana sultan ya dan sultan ya kada mishi kai ya dafa kafar shi bana bukatar jin komai dan uwana yarima sai ya rungume sultan yana hawaye Sultan ya ɗago shi yana goge masa. Mai martaba ya ji daɗi sosai a nan ya kara saka musu albarka tare da jan hankalinsu ga baki ɗaya. Lokacin da Yarima Saifu ya je ya samu gimbiya mai gado da yadda suka yi da Sultan wata irin tsawa ta daka mishi. Baka da hankali Saifu, Sultan ɗin ne ka amince mawa? Lallai ashe ka yi asara. To bari ka ji in sanar da kai. Babu wata soyayya a tsakaninku, haka kuma ba zan taɓa kallon su a matsayin masoyanmu ba. Gimbiya ki tsaya ki fahimce ni. Fahimtar me? Ko dai an asirce min kai. Ba zan taɓa yadda ba. ko ba daɗe ko ba jima sai ka hau karagar shi ko da hakan zai zama sanadin san bana bukata ko da ko sultan ne ya bani da hannun shi san ban cancanta na zama sarki ba wallahi ban yadda ba kare baya kokan banza hakan da ta ce ya sa yarima saifu miƙewa sanin kanshi ne bai zama lalle a zama ɗaya ya shawo kan mahaifiyar shi ba sanin irin yadda take da kwaɗayi tare da burin ganin ya rike sarauta lokacin da waziri ya ji cewar yarima saifu ya koma bangaren sultan tashin hankali tashin hankalin shi ya karu musamman ma yanayin da yanayin yanda Yarima Saifu yake girmama Sultan tare da ne umarnin shi ya zama na kamar Yarima Saifu yana neman fara gudanar da mulkin kujerar shi Aida kuwa ta rasa hanyar shawo kan Sultan duk inda take son ganin darajar ta ta ɗaukaka a gidan. Hakan ya faskara gashi yanzu waziri iyakan shi yake wa yaki. Gaba ɗaya bayi ku yanki da barorin gidan sun fita harkarta. lokaci yana tafiya alhamdulillah hankalin aimana ya kwanta ganin komai na gidan yakan tafi ne da saninta yayin da abubuwa ko abubuwan fada kuwa sultan baya nazartawa sai ya nemi shawararta ta ji daɗin yadda yarima saifu yake mu'amala mai kyau da sultan hakan ya sa ta ɗan sake ta ɗan sake mishi gimbiya mai gado kuwa tana nan akan kudurinta na san ganin yarima saifu ya hau ƙaraga sultan ne ya shigo uzairu yana take masa baya da wasu kaya a hannun shi sultan ya zauna Aimana ta fito daga ɓangaren ɗakunan shi uzairu ya gaishe da ita cikin girmamawa ta juya tana wa sultan sanne da zuwa sultan bai amsa ba ai mana ta nufi kayan da uzairi ya ajiye a lokacin ya fita wasu sanduna ne kalar wanda sultan yake amfani da shi na kwalliya ta buɗe tare da faɗin wannan fa Allah ya baka nasara rawanin shi ya cire tare da faɗin yari sai ne ya kawo min shiru ta yi na wani lokaci sultan ya tsaya yana nazarin ta. wannan lokacin ta fara tunanin sultan ya fara daidaitawa da 'yan gidan shi amma ita tana son yi mishi magana akan baba harun ganin kwata-kwata ko labarin shi ba ta taɓa ji ba tun bayan da aka kawo shi masarautar ta koma gefen shi ta zauna Allah ya baka nasara da magana a bakin ki ne gimbiyar sultan hannunta ta fara murzawa ta kasa magana sultan ya riko ta ban sa a raina akwai sauran maganar da gimbiya za ta ji shakkun faɗa wa sultan ba ina neman afuwarka ta faka faɗar ta yi yana azakanta akan tashi kafaɗa faɗa min inji. Allah ya ja kwanan ka. akan maganar babba shiru ta yi ta kasa karasawa me haka ai mana sultan na ne ba marmashi ta yi na sani amma amma me cikin dakewa ta ce ina son sanin wani abu dangane da baba harun dago ta yana marmashi wannan shine abin da kike wace ko kanta ta kara azawa a kirjinsa sultan ya ce shikenan zaki ganshi insha Allah shiru tai bata ce komai ba bayan kwana biyu aiman da fara zazzabi da ciwon kai mai tsanani da kanta ta yi awon ciki don tabbatar da zarginta kasancewar watanni biyu kenan bata ga jinin ta ba da murna take sanar da sultan sultan ya rungume ta yana faɗin mu je ɗakin magani a ƙara duba ki a'a bana bukata zan kula da kaina sultan ya ɗago ta yana faɗin ina so a sanar don shirya shagalin murna yayi maganar yana kallon ta ya san zuwa ɗakin maganin ne zai sa kowa ya sani aiko jakadiya ta ji ta ranka da kuɗa tare da fitowa tana sanarwa ga mutanen gidan aida tana ji ta dafa kirji cikin tashin hankali ta kwallawa hansa ta kira mu je kira kan gidan inna haka suka tafi ta wuce a fusace gaban baba magayaki hakan yasa ya maida hankalin shi wajen kallon ta ya san tabbas akwai matsala tana shiga ta fara makoki tare da faɗin shikenan ai mana ciki gare ta bayan kuma na riga ta haifuwa wallahi wannan asiri ne asiri ta yi min kar na haifu waziri ya fito daga ɗaki ba zai yi ba wallahi ko ma ki zaman ki za ki ga abin da zai faru ai da ta zo wucewa ta ci karo da gaggo wanda tana jin sanarwa cikin aimana ta nufi wajen inna inna ta ce ban san ranar da za mu ci galaba akan yarinyar nan ba gogo ta jawo inna kwantar da hankalinki ina da shawara tunda ba gaya ke ga matar shi za ta shiga gidan waziri ya biyo ta ya laɓe yana jin su jin ta ce za ta ba inna shawara hakan yasa ya kwalla mata kira ta kalli inna ta ce bara ina zuwa ina tunanin wani abu zai tambaye ni rai ci ba magaya yake nuna ma gugu hanyar gida ganin ran shi a jagule hakan yasa ta wuce ba tare da ta ce komai ba yau bayan ta bai bari sun yi da shiga gidan bai fara zabga mata fada me kika je yi gulma ko ban hana ki shiga ba har yanzu ba za ki fita harkar su ba ko da ke za a rika kulla mugunta kin ko san abin da waziri yake shirin aikatawa gobe ta yi tsuru-tsuru ne ba ba gulma na je ba to me kai ki ai da yake ni kurma ne to bari na faɗa miki ko ki fita sabgar su ko in sassaba miki a gidan nan ke duk kyautatawa da mutuntakar da aimana take muku ba kya gani wai har ke kike da bakin faɗin kina da shawara ya kama kofa ya rike idan kunne ya ji jiki ya tsira idan gidan waziri zan iya rabuwa da ke na akan gidan waziri zan iya rabuwa da ke na faɗa miki yayi maganar yana nuna ta da yatsa a razane ta fara bashi hakuri don Allah ka yi hakuri wallahi na daina ita kanta dama ba bayan su inna take bi ba tsabar gulmace da zuga su akan hanyar banza cin abin da mijinta ya faɗa hakan ya ɗaga hankalinta papa magayagi ya fice ko ta zirma ya fi ta nufi wajen mama tare da faɗa mata yadda suka yi mama ta ce to ni ina ruwana a wannan maganar goggo? don Allah ki ba gimbiya ai mana hakuri na'a Bata ida ba mama ta yi tsororo tana kallanta ta fara murmushi yau Allah ya kawo ranar da take jira. Mama ta ce ai baki wa ai mana komai ba kuma babu abin da za ce kawai dai ki gyara. Insha Allah na tuba na yarda da sultan ne gatan masarautar mu. Mama ta yi dariya tana naɗe kafet ɗin da suka shimfiɗe. Kyaututtukan girma aka rinka aikowa ai mana hakan ya kara hargitsa ai da ta kasa zaman lafiya abin haushi babu wanda yake ta ita. Ta zama wata Shawara giya a gida sultan ne ma yake kokarin jin ta a jiki dan yana son ganin ta nutsu ta zama mata kasancewar ta uwar yaransa hajiya mai gado kuwa da ta ji labarin ta kasa komai bayan shawarwarin da suka zo mata sai dai ta kasa aiwatar da su sultan yana zaune a karamin ɗakin tarbar bakin shi baba harun yana zaune akan kafet kayan lambu ne aka jera a gaban shi lokaci bayan lokaci sultan yake dan jefa mishi magana lokacin yayi aiki dan kiran aimana a cikin gida kasancewar jikinta babu kwari hakan yasa sultan bai damu akan dadewar ta ba shigowa ta yi tare da sallama ta yi saurin nufar sultan kanta a sunkuye take mishi gaisuwa ganin bako a gaban bako a gaban shi kasancewar bata kula da fuskar shi ba baba harun ya bita da kallo yanda ta yi shiga ta alfarma sultan ya ce zaki zauna zaki iya zama Aimana ta zauna tana daga kai suka yi ido cikin ido da Baba Harun. Aimana ta dafa kirjinta tare da waro ido cikin mamaki ganin Baba Harun cikin shigar kamala da wani kalar rawani na malaman nahiyar. Ta juya da mamaki tana kallon Sultan. Sultan ya daga mata kai. Baba Harun ya ce Aimana da karfi ta ce Baba Harun ta yi magana tare da fashewa da kuka Baba Harun ya matso yana rike hannunta. Me abin kuka Aimana? Ina ce yanzu lokacin murna ne. Aimanu ta kalle shi ta kalle Sultan Sultan kuwa dakewa kawai yayi dan baya son ganin kukanta. Nagode Aimana, nagode. Ke ce zan yi wa godiya, ke kuma ki gode wa Sultan ta yanda ya dawo da dan uwan mahaifinki mutum, ya koyar da shi darsa na rayuwa, ya hankaltar da shi yadda ake saka saka alkhairi ga wanda ya aikata shari. Lallai tunda nake ban taba ganin adalin sarki irin Sultan ba mana. Da mamakin kalaman shi ta kalli Sultan, za ta fara magana Sultan ya ce babu godiya ai mana Baba Harun ya fara magana duk wani hukunci da aka zartar a kaina na fara karɓar su a cikin masarautar nan kullum sultan yana cikin damuwa da yawo dubo ni ba tare ba da ba rana ya saka a tsaftace abinci na da tufafi na yakan saka ni hutu a kowane lokaci ina nan kwatsam ya zo ya saka aka fitar da ni daga ɗakin horo akan cewa za a canza mini wajen zama hakan ya ɗaga hankalina ina ɗauka sultan zai sa a yi nesa da ni a azabtar da ni a inda baya gani ya ajiye maganar yana mai saka hannu ya goge hawayensa ai mana ma ta fara kuka ta san tabbas akwai ciwo a ce mutumin da yake matsayin ka yasa ana azabtar da kai ta juya tana yi wa sultan wani irin kallo sultan ya juyar da kansa ai mana ta kalli baba harun kenan baka cikin gidan nan bana nan ai mana ina aka kai ka ta jefar masa tambaya cikin zakuwa Sultan ya sa aka kai ni wani nahiya a nesa da mu hankali na ya kwanta ganin yanayin mutanen nahiyar daga al'adu da kuma kasancewar su musulmai da yanda suke mu'amalantar musulunci lokacin na ga mutanen da za su kula da ni na rasa nutsuwa da gane abin da hakan yake nufi domin ko wasu matasan malaman addinin musulunci su ne suka dora ni da bani horo yi maganar yana ɗan yin murmushi ai mana za ta yi magana ba harin ya ci gaba yan rakiya ta suka bar ni kwana na ɗaya. da zuwa sai ga sultan anan ya fahimtar da ni manufar shi ta fitar da ni daga nahiyar mu zuwa wata nahiya don bani horon tarbiyyar addinin musulunci ai ta sauki ajiyar zuciya tana kallon sultan da ke zaune har lokacin bai saka musu baki ba haka na ci gaba da zama cikin kwanciyar hankali kafin wani lokaci mutanen da ke tare da ni suka saka min wata aƙida ta san zaman lafiya da karatun addini da kuma aiki da shi wanda a yanzu ai mana ina da na sani tare da rikicin irin abubuwa da na aikatawa mahaifinki hakan ya yasa nake shakku tare da kunyar tunkarar masarautar mu amma na san mai martaba yana son ki aimana zai yi komai domin ki ina so ki roƙar mana gafararsa aimana ta share hawayenta alhamdulillah baba insha Allah komai zai zo mana da sauki ba a iya mai martaba abin ya tsaya ba aimana a yanzu ina shirye don daidaita masarautar biliyam da ganin sun samu kwanciyar hankali a tsakaninsu insha Allah wannan aikin shi zan aiwatar idan na koma ai mana ta ji daɗi sosai ta jinjina kai ta juya ta kalli Sultan nagode nagode wa Allah nagode nagode Allah ya baka nasara lalle ina jinjina ga adalcinka Sultan yayi murmushi baba Harun Gimbiya ai mana ba za ta samu zuwa da ka ba saboda yanayin jikinta amma insha Allah ni zan yi magana da mai martaba murmushi yayi sun ji daɗin zaman sosai fira suka yi a tsakanin su anan suka fara fahimtar gaskiya baba Harun ai mana ta ji daɗi sosai ta amince da idan ya je masarautar su zai iya kokarin ganin ya daidaita su ina so cikin jikin yarinyar ya zube sultan ya fita harkar ta ke ina so ya rabu da ita inda hali inda hali ma ya kore ta daga masarautar ya dauko takobin ya mallaka min ya zama ni ne nake jagorantar gidan bayan wani lokaci da hannuna zan kawar da sultan daga doron kasa waziri yayi maganar yana ajiye ƙwaryar barasar da yake kwankwada bokanyar ta kalle shi akwai sharuɗa a wannan aikin ina jinki idan hakan ya faru tabbas sai ka dawo kalar aƙidata ka kuma yi aiki da iskokin da suka yi maka wannan aikin dariya waziri yayi wannan shi yafi komai sauki ya faɗa yana shirin miƙewa bokanya tabbar baza gashin kanta tana girgizawa hakan ya tabbatar sun tafi ya dafa kasa yana shirin miƙewa waziri ya ji ya kasa miƙewa yayi kokari a karo na biyu hakan bai samu ba ya kalli bokanyar ya ce na kasa tashi cikin mamaki ta ce kamar ya waziri ya shiga mamaki yana son miƙewa amma kafa ta kasa ɗaukar shi take hankalin shi ya tashi shiga tashin hankali da rudani ya fahimci kafar kamar jini baya kaiwa a jikinta ya fasa uwar kara yana miƙa mata hannu akan ta kama shi ya miƙe bokanya lokacin nata hankalin ya tashi ta fara ja baya ya ce ki duba min ki gani me yake shirin faruwa da ni kallon sama ta yi tana kiran iskokinta amma shiru ba su zo ba hakan ya sa ta miƙe tana neman abin yi waziri ya fara ja baya daga zaune yana matsawa sai lokacin ya fara sallallami yana kuka ina jin kamar na zama ba na lafiya ki sa a kira wani a gida bokanya hankalinta ya tashi ta dauko wani jaka ta rataya wallahi ba zan taba jiran amsar hukunci daga masarautar ku ba waziri yana kwalla mata kira ta gudu tana waigen shi waziri ya fara birgima a wajen yana kwale kira sai da yayi mai isar sa kafin ya samu wasu masu taimakon shi lokacin da labari ya je sultan da kansa ya isa wajen ya shiga wani irin tashin hankali da bai taba shiga ba ya kama hannun waziri akan ya miƙe tsaye amma hakan bai samu ba baba galadima ya hausa lati yana kana leka ɗakin bokanyar baba yaki ya ce ku kama shi muje gida sultan jikin shi ya mutu wasu hawaye masu zafi suka zuba mishi lokacin da yake jin kalaman tonan asiri na fitowa daga bakin waziri da duk irin makircin da ya aikata haka aka shiga da shi gidan ga mutanen masarautar sun fito kowanne hankalin shi ya tashi ana ta koke-koke gabaki ɗaya kowa ya fahimci lalle Allah ne ya yi ikon shi akan waziri ta hanyar nuna mishi shine mai ƙarfi da rinjaye akan komai hankici sultan yake sakawa yana goge fuskar sai fito daga gidan waziri ganin yadda iyalan shi suke kuka yana bangaren mai martaba da ke shirin fitowa sultan ya rike mai martaba yana jin wani irin yanayi mai martaba ya zaunar da sultan yana ba shi hakuri sam sultan ya rasa gane komai a lokacin mai martaba ya ci gaba da goge hawayen sultan tare da kalamai masu mai zuciya ya kama hannun shi suna komawa ciki a can suka samu galadima shintali magatakarda bana magana magayaki da su mama duk wasu mahukuntan gidan suna wajen gimbiya ummi tana gefen bango tana nata hawayen aida ta ruga tana rike sultan sultan ya rike ta sosai yana manna ta a jikinsa waziri ya hau faɗa musu tun farkon abubuwan da ya aikata har zuwa lokacin mai martaba ya juya yana kallon kowa kafin ya tambayi aimana aka sanar da shi ba ta fito ba jakadiya ce ya aika a kira ta ita kuwa Aimana ta ji babu daɗi sosai sai dai bata fito ba kasancewar ba za ta saka kanta a abin da babu ruwanta ba ko kuma a ce ta je ganin kwakwaf ne har lokacin da ta shigo sultan yana rike da aida ta kalle shi tana kallon idanuwan shi tabbas ko ba a tambaye ta ba akwai alamun kuka tare da shi ta yi saurin kawar da idanunta daga kan shi ganin yana neman ɗarsa mata bakin cikin kalar rukon da yake wa aida ta juya tana kallon baba waziri da ke cikin kayan shi duk ya gama muje sa a kasa ta durkusa a gaban mai martaba mai martaba ya kalli waziri ya kalli aimana waziri ne yake son magana da ke aimana ta kalle shi tana matsawa ya fara bata hakuri yana mata roko cikin kalaman tausayi da neman alfarma jikin aimana ya yi sanyi ta kama girgiza kai ba komai ba kamun komai ba tabbas na miki aimana domin ko wannan tafiyar tawa akan son zubar da cikin jikinki ne yayi maganar yana kuka aimana ta shiga tashin hankali tana ja baya sultan ya sassauta rukan da yake wa aida yana kallon waziri cikin ta ya je zubarwa wani irin tashin hankali ne natsuwar shi yake nema ya rasa ya samu ya daidaita waziri ya bada hakuri mai martaba ya fara bayani tare da kalaman jan hankali da kuma faɗakarwa jikin kowa ya sanyi kowa kuka yake tausayin waziri mai martaba ya kalli sultan ya ce yanzu aiki nake aiki naka ne sultan ina so ka taimaka min ka nema waziri magani ko Allah zai sa a dace sultan ya jinjina kai Inna ta miƙe ta bar wajen ta shige ɗaki tana kuka. Yarima Saifu kuwa ya tabbatar mahaifiyar shi ba za ta zo wajen ba aka kuma bai san dalilin ta ba. Mai martaba ya bada umarnin kowa ya tafi bangaren shi. mana ta miƙe ta riga kowa ficewa. Sultan ya bi ta da kallo ai da ta ni jikinta ta ba bayan mahaifiyar ta Sultan ya fice. Yarima ku ya mara masa baya a kofa suka tsaya suna tattaunawa lokacin da Yarima Saifu ya isa sashin mahaifiyar shi ya same ta da ya tsaye suna magana Allah ya taimake ki. Ni fa na zo na sanar da ke tun ɗazu gaskiya baki faɗa min komai ba. Yarima Saifu ya ba Jakadiya umarnin tafiya. Jakadiya ta tafi tare da tunanin maganar da suka yi da Aimana akan gimbiya mai gado. Tabbas sashen shi ya zama gaskiya. Ciwon mantuwa ya kama ta hakan yasa yanzu ba ta zartar da komai daga ka mata magana daga kana magana da ita tana tafiya shi shikenan zance ya lalace ta bar maganar nan balle har ta iya makirci akai. Bangaren shi ya shiga san bai tunanin samun ta a ciki ba Sultan ya same ta zaune ta sha uban kuka idanuwanta sun yi kumburi sosai yayi saurin nufarta dan bai yi tunanin hakan ba ganin a gaban mutane baya iya zubar da hawayenta ba yake ta yana kallon fuskar ta da shafa goshinta man ta fada jikin shi tana kuka haba mai abin kuka Allah fa baya zalunci kuma baya taɓa barin mai aikata shi ki daina min asarar hawayenki me yasa ba zan yi kuka ba a karon farko na ga hawaye a idanuwan sultan sultan ya na ta a jikinsa yana mai sumbatar kumatun ta ki manta da hakan ai mana, kuma yana ƙara daidaita mana muna ƙara samun Ai mana, kina ganin yadda makiyan mu suke tabarbarewa mana da jinjina kai tabbas haka ne Allah ya tsare mu ya tsare mana zuciyoyin mu Allah ya sa hakan ya zama shiryar masarautar mu har bayan bayan mu Amin ya amsa mata Annur ya fara buga kofa yana kiran dada Aimana ta janye jikinta ta je tana bude mishi ya shigo da kalaman shi na rashin iya magana yana ma Sultan to Sultan ya kama hannun shi suna shigewa ciki mana ta fito da wasu kaya da ta ajiye tana fitowa tun daga wannan ranar mutanen gidan jikin su yayi sanyi masu makamai a hannunsu suka ida zubarwa don ganin isharar abin da ya faru da waziri Allah sarki wannan kenan da duka anan zan dakata yanzu sai mun haɗu da ku a kashi na karshe don jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya